Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau talata 22 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba ya ku makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Hanifa da kanan labarai. A ranar talatan nan ne Koriya ta kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. A birnin New York ana ta shirye-shiryen zaben share fage a ranar talata. Mazauna garin za su yi zaben ne domin maye gurbin magajin gari Bill de Blasso, wanda yake rike da mukamin tun shekara ta 2014. ana tsammanin 'yan majalisar dattawa na republicans za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan hakkin jefa kuri'a a ranar talatar nan kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da duniya ke shirin bukin ranar yaki da miyagun kwayoyi ta duniya shugaban hukumar ndlea mai yaki da shan miyagun kwayoyi a najeriya cewa yake yanzu najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan goma a duk kasashen duniya ba masu shan wiwi gaba da najeriya abin kunya ne ana neman ka zama kai gaba a wuraren ilimi ko science amma muna a gaba saboda shaye-shayen wiwi mu ba za mu yarda da wannan ba za ku kuma ji cewa wasu 'yan najeriya sun koka akan rashin kyawun hanya lamarin da ke haddasa hatsarin mota da kuma yake sanadiyar asarar rayuka kana wata kungiya mai zaman kanta a jamhuriyar nijar da ake kiranta fasek ta soma wani gangami a kananan hukumomin kasar a kan matsalar canjin yanayi da yadda yake shafar manoma da makiyaya muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A ranar Talatan nan ne Koriya ta kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. Kim Yo Jong mai fada a ji kuma 'yar uwar shugaban Koriya ta kudun ta ce cikin kalamanta Amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar na ɗan uwanta. A wata ganawa da jam'iyya mai mulki ta yi a makon da ya gabata a Pyongyang, Kim Jong-un ya ce tilas ne kasar shi ta yi gagarumin shirin ganawa da kuma jayayya. A ranar Lahadi mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya gaya wa shirin gidan talabijin na ABC da ake kira wannan makon cewa tsokacin da Kim ya yi wata alama ce mai ban sha'awa, amma ya ce yana neman alamomi bayyanannu daga Pyongyang. Ya kuma ƙara da cewa Washington na so su dawo da tattaunawa kan batun shirin nukiliya na Koriya ta Kudu. A birnin New York ana ta shirye-shiryen zaben share fage a ranar Talata. Mazauna garin za su yi zaben ne domin maye gurbin magajin gari Bill de Blaso wanda yake rike da mukamin tun shekara ta 2014. 'yan sanda da kuma miyagun ayyuka na daga cikin batutuwa da za a yi muhawara tsakanin 'yan takarar democrat yayin da ake zanga-zanga da aka shafe shekara ana yi akan sashin 'yan sanda na new york din wannan shine karo na farko cikin tarihi da mazauna birnin new york din za su yi amfani da matsayin zaɓe wajen zaɓen farko na magajin gari maimakon ɗaukar ɗan takara ɗaya masu kaɗa kuri'a za su iya zaɓen ɗan takara har guda biyar bisa ga farin jininsu. jami'ai suna tsammanin zai iya kaiwa makonni kafin a faɗi sakamakon zaben kamar yadda aka yi zaben shugaban ƙasar amurka sai an kirga kuri'un waɗanda ba su nan gaba ɗaya kafin a kammala fitar da sakamakon zaben ana tsammanin 'yan majalisar dattawa na republican za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan hakkin jefa ƙuri'a ranar talatan nan Babban ɗan majalisar dattawa na Democrat kuma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer zai aiwatar da zaben kan kundin da ake kira People's Act. Amma mutane 60 ne ake bukata domin aiwatar da dokar kafin muhawara. Kuma jam'iyyar adawa ta Republican sun kasu kashi 100 a cikin mambobin. Ana ƙoƙarin gabatar da kundin da aka yi wa gyara ƙarƙashin jagorancin Sanata shu- mashin ɗan jam'iyyar Democrat daga Virginia ta yamma. Canje-canje da ya gabatar ya hada da fitar da katin shaidan mai kada kuri'a da kuma zaftara kudaden kamfe daga ainihin yadda yake. Neman garan bawul din da 'yan jam'iyyar Democrat ke yi a kan zaben na zuwa ne a daidai lokacin da majalisun dokokin da Republican ke da rinjaye a jihohi da dama suka kafa sabuwar dokar da ta takaita damar biyu bayan zaben 2020 da shugaba Donald Trump ya yi ta maimaitawa kan an yi magudi a zaben. ƙudurin majalisar dokokin wanda ya wuce masu rinjaye na democrat a watan maris zai zo wa mutane da sauƙi su yi rijistan zaɓe zai ɗauki aƙalla kwana sha biyar domin zaɓe na farko-farko zai ba mutane damar kaɗa ƙuri'a waɗanda ba su samu damar zaɓe ba a ranar zaɓen kuma ya sake zana gundumar majalisa da ke hannun hukumar 'yan ɓangaranci ba dokokin jiha ba To da kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar da muke dauke da su. Yayin da duniya ke shirin bikin ranar yaki da miyagun kwayoyi ta duniya, hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ta NDLEA ta gudanar da wani taron manema labarai inda ta bayyana jirin ayyukan da za ta gudanar a kan ranar yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma safararsu a duniya. Ga dai Hauwa Umar da ƙarin bayani daga Abuja. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a duniya baki ɗaya. Taken ranar na wannan shekarar shine Share Facts on Drugs Save Lives wato ba da labarin gaskiya kan illar ƙwaya, ceton rayuka. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na Najeriya Brigadier Janar Buba Marwa ya ce hukumar za ta yi amfani da waɗannan kwanaki tare da hada karfi da karfe da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yaƙi da miyagun kwayoyi wato UNODC. ƙungiyoyi masu zaman kansu, gidajen yada labaru da masu ruwa da tsaki don wayar da kan jama'a game da irin illolin da ke tattare da shan miyagun kwayoyi. Janar Buba Marwa ya ce duk da cewa hukumar na aiki tukuru don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun kwayoyi aikin ba nata bane ita kadai. Iyaye ma sai sun bada tasu gudunmawar. Iyaye dole dole su hori horo mai tsananin gaske kamata a yi ma yara tuwaye eh, abokanan yayan yaushe suke fita yaushe suke dawa da dare ana bincika dakunan su in sun fita a ga ko da wasu abubuwa yara suna dawowa gida kanshin tare masu karfi wanda ba su fita da shi ba watakila suna son su kashe warin wani abu da suka shaka a wani waje kuma su sarakuna mu ya kamata su daga murya ana ba yara da iyalai da matasa da da matayenmu shawara cewa su daina ba za mu bar wani ya keta gabanmu ba in dai yana amfani da wannan miyagun ko yana sayarwa za mu kama shi za mu kai shi gaban shari'a kuma zai shiga jail. marwa ya kuma kara da cewa abin takaici ne a ce najeriya na cikin kasashen da ke kan gaba wajen tu'ammali da miyagun kwayoyi yanzu najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan goma a duk kasashen duniya ba masu shan wiwi gaba da najeriya abun kunya ne a ce mu ne a nan wai mu ne a gaba ana neman ka zama kai ne gaba a wuraren ilimi ko science amma wai mu ne a gaba saboda shaye-shayen wiwi mu ba za mu yadda da wannan ba a nasa bangaren shugaban hukumar na birnin tarayya abuja muhammad malami sokoto ya ce fatauci da shan miyagun kwayoyi a abuja abu ne da ya dauki sabon salo mun kama mutane fiye da 500 a tsakanin watan february har zuwa yanzu watan yuni kuma mun kama zimillar ayoyi daban-daban daban-daban wanda suke da zimillar kilogram dubu biyu da ɗari ɗaya a nan fct mun zakulo wasu shaye-shaye miyagun kwayoyi da fatauci da hada-hadan kwaya ta hanyar intanet sai da wannan miyagun kwayo kuma mu boston wannan ayyuka nasu mun kama mutane da yawa wanda suke sarrafa cake wanda ake kira cookies da brownies wanda ake zuba kwayoyi a ciki a hada shi da abinci ana ba ma yara 'yan makaranta ana ba ma mutane a parties da gardens da suke cikin garin abuja ana danganta abin da ke ta'azzara miyagun ayyuka har ma da ta'addanci da shan miyagun ƙwayoyi: Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Hauwa umar da wannan rahoton yanzu kuma ga hanifa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu Firaministan ƙasar Spain Pedro Sanchez ya ce gwamnatinsa za ta yi wa shugabannin yankin catalonia ahuwa yau talata waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓallewa a shekara ta 2017 sanchez ya shaida wa shugabannin ƙungiyoyin al'umma a barcelona cewa majalisarsa za ta amince da ahuwar jam'iyyar hamayya sun ce za su kalubalanci ahuwar a kotu binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa masu adawa da ahuwar suna da ƙaramin rinjaye Kotun kolin kasar Spain ta yanke wa shugabannin Katala tara hukuncin ɗauri shekara ta 2019 saboda laifin ta da hargitsi da waɗansu laifuka aka kuma yanke musu hukuncin ɗaurin tsakanin shekaru tara zuwa sha uku. Gwamnatin Madrid ta haramtawa Catalonia gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin kanta amma shugabannin suka bijirewa umarnin suka gudanar da zaɓe waɗanda suka goyi bayan ɓallewar suka samu gagarumin nasara yayin da galibin ƙungiyoyin suka ƙaurace wa zaɓen a yau talata sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka anthony blinken zai tafi ƙasar jamus inda zai halarci taro kan ƙasar libya ya kuma tattauna da takwaransa na kasar jamus kar yadda za a shawo kan musanta ayyukar kisan kiyashi da aka yi wa yahudawa da kuma nuna musu kyama jamus da kuma mdd ne za su ɗauki nauyin taron da za a gabatar gobe laraba a yunkurinsu na ƙara ɗaukar mataki mai ɗorewa da zai kawo ƙarshen faɗan cikin gida a libya da kuma goyon bayan kafa gwamnati mai ɗorewa manzan amurka na musamman kan ƙasar libya richard nolan ya ce tattaunawar za ta ba da damar ɗaukar matakan da suka dace ba da dadewa ba domin a iya gudanar da zaɓe cikin watan disamba bisa ga kundin tsari da kuma dokar ƙasa Kasar Libya ta yi fama da faɗi tashin siyasa tun bayan tarzomar da kungiyar NATO ta marawa baya a shekara ta 2011 da ta hambara gwamnatin da ɗaɗɗen shugaban kasar Libya Muammar Gaddafi. madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'yan kasuwa masu kai komo a kan hanyar motoci a jihar adamawan najeriya sun koka sakamakon rashin kyawun hanya inda suke asarar rayuka da dukiyoyi na direbobin da suke daukan kayayyakin kasuwancinsu ga dai wakilinmu salisu muhammad garba daga adamawa da ci gaban rahoton da ya aiko mana Al'umma na rasa rayukansu a dalilin rashin kyan hanyoyin Najeriya sama da cutar malaria ko kuwa wannan cutar ta corona. Masana sun tabbatar da cewa rashin kyan hanya na janyo rasa rayukar al'umma sama da cutar malaria a jihar Adamawar kuwa wannan lamari ya tabbata domin kuwa al'umma mazauna karamar hukumar Mubi sun tabbatar da cewa lalle kuwa haka ne wannan asarar ma suna ganin ta keke su 'yan kasuwa suna fuskantar wannan asara na rayuka da ma dukiyoyin al'umma sama da cutar malaria kamar yadda kalmar kirdiga suka nuna muhammadu hassan oscar mazauni ne a karamar hukumar mubi shine wadda ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta riga ta bada kwangilan yin wannan hanya akasari ma dai kamfanonin ko motsi ba sa yi a sani na federal government ba da wannan hanya shekara biyar kaga namu nan da shekara biyar ka tashi daga nan zuwa mubi ma daga limishika kusan local government zuwa can zaka ga hanyoyin da tebur ake yin sa su duba halayen da muke ciki a jihar adamawa na wannan hanya kwanaki ba yan omo suka ta accident suka ta mutu a wannan hanya don rashin hanya sanyi ga damuna ta zo dama ana tafiya mubi awa biyu ne zuwa awa uku yanzu kuma nan gaba sai mun kai awa bakwai duk abin da ya kamata sifiliti da ya kamata a mana muna gode muhammadu buhari allah ya mana shi ko ne sanin mu ne mu yan jihar adamawa nan da watanni biyar da suka shige ba motar da ta yi motsi a wani hanya ban da wani gari kuma da ya wuce mubi inda ma'aifin mu yake alhaji yahaya garban mubi dan kasuwa ne nan kuma jigwa kasuwancin jihar adamawa shine wanda ya tabbatar da cewa wannan asara dai sukan sun gane ta keke da keke motocin mu suna fasa dayu suna fasa digiri idan muka sayi kaya muka zagi mota ya dubu ɗari biyar ko ɗari bakwai idan taya guda biyar ya fashe ko guda hudu sai lissafin mota ya dawo miliyan ɗaya da wani abu Sa'idu Nera wadda ke zama sakataren kuɗi na jam'iyyar APC na jihar Adamawa kuma haifaffen karamar hukumar Mobi shi ma ya jajjale roƙon nasa kamar haka. Duk dai kiraye-kiraye da ake yi mun yi kwanakin baya na roƙi duka Halilu Modi kamar yadda ya taimaka ya sa aka ba wa ɗan kwangila da yake hanyar numan din nan ya sa aka ba su suka koma bakin aiki na roƙe shi na ya taimaka ya roƙi shugaban ƙasa mu ma mutanen Mobi muna cikin wahala saboda mu aikin gaba ɗaya ba za ma ka ga a kan hanya ba da shike gwamnatin tarayya ta riga ta bada kwangilan wannan aikin sama da shekara biyar hakan ta sanya na yi kokarin tuntubar ma'aikatar da wannan lamarin ya shafa na koyi nasara na tuntubi ɗaya daga cikin jami'in da ke kula da wannan aikin wato injiniya salihu shi kuwa nan take ya kada baki ya ce ma'aikatar bata ba shi umarnin yin magana da kababan yada labarai na ƙetare ba minista ne kadai yake da hakkin amsa min wannan tambayar Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo al'umman karamar hukumar mubi mafita cikin wannan lamarin Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. ta la'akari da jinkirin ruwan sama da ake samu a waɗansu yankuna a jamhuriyar Nijar da ma samun ruwan da yawa a wani lokaci a waɗansu wurare. Wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna FASEC ta soma yawatawa a ƙananan hukumomin Nijar baki ɗaya domin ganawa da manoma da makiyaya da kuma hukumomi da sauran al'umma akan matsalar canjin yanayi da ke tasiri a rayukan jama'a a yankin sahel a daidai wannan lokacin ga wakilin haruna mamman bako da ci gaban rahoto a daidai lokacin da damana ke jinkirin sabka a waɗansu yankunan jamhuriyar nijar sanadiyar jinkirin sabkar ruwan sama da ma samun ruwan shatata a waɗansu wurare a daidai wannan lokacin wata kungiya mai zaman kanta mai suna pasek ta so rangaji a cikin ƙananan hukumomin wannan ƙasar domin tattaunawa da ma ba da horo ga manoma da makiyaya da matsalar canjin yanayi ta fi yin kamari a kansu da ma hukumomi don tunanin matakan ɗauka don tunkara wannan lamarin wakili na dindindin na kungiyar ta pasek na ƙaramar hukumar ba Bazaga ya yi mini ƙarin bayani game da horon da kungiyar ke baiwa mazamna karkara su. Malam rabi Hamza SJ na Bazaga kuma ni ne pon focal na wanga proje na canjin yanayi wanda ake cema Fazek na nan kumin din Bazaga. Shi wannan ba da horo da ake nan yi ga mutanen karkara don ka al'umma na namu karkara na wanga yanki. Kiran da aka musu kamar yanzu lokaci ne aka kai na canjin yanayi. Shi kuma wannan canjin yanayi lalle abu ne wanda Allah ya kawo shi. Amma diwa ne za a gani wata fasaha za a kawo wannan canjin yanayi ya zama abun kware ga mutane ba zama za mu hannu mu rungume shi kamar kadara da ya zo mana shi ma magajin garin bazaga ya bawa irin wannan ganawa da ma fadakarwar da kungiyar kewa mazamna karkara musamman manoma ya yi ganin cewa canji yanayi ya sauya ta tahiyar damana a yankin sahel da ma duniya baki daya man ibrahim mayar na komin ta bazaga sai in ce ma pasek ba ta zuna ba tana nan ne pasek proji ne wanda ke aiki tare da mu yau ba da shekara guda ba shekara shekara biyu ba to dangance da wannan horon da sun ka zo su ba jama'a musamman manoma to sai mu ce mun yi maraba da shi kuma ba yau sun ka fara abu ne wanda yake yana da mahimmanci kwarai a cikin sana'a noma sun zo ne su dan kwatanta mutane kama bayani na shekara ta tahi tsakanin yanayi da ruwan da za a samu na shekara to ka kasan ko shi yau manomi mai gogawa ne yana so ya sani menene shekara za ta kasancewa gare shi su ma waɗansu da suka halarci tattaunawa da samun horo ga kungiyar ta pasak a bazaga sun nuna gamsuwarsu game da hakan Suna na habsu barau garin rayu gaskiya mun karu da abubuwa da yawa inda na ɗaya yanzu kaga sun ce mana bana akwai ruwa kenan dole mu zo mu gaya mutane da su tattalin mashigin su kamar ɗakuna hakan ga yanan dole mutum ya gyara ɗaki ne maza wurin da zai zama kuma ya san abin da zai yi wanda kuma gidan shi yana kusan gebe kuma ya gyara fannin noma da kiyo shi ma lalle hakika sun kara mu gaba inda mu ba mu sani ba kamar yanzu gona kullu ana shibka kullu ana shibka gare ta ba mu san da gona in ta mutu ba sai an taimaka mata to hashim daga ran dumbu wallahi wannan horo kam suna taimaka bisa ga al'umma aikin da ake yi tunda abin da baka sani ba sai a san shi ka da shi kuma abin da ka sani sai a ƙara ka ko bakin da haka in har ka sanin zamani na za su kwatanta muna ga yadda muka ice kaza zamu bari da taki zuwa kaza doka ce kaza matsayin cewa ba. A dai 'yan shekarun bayan nan canjin yanayi na haifar da matsaloli da suka shafi mamayar gonakai da ruwa ke yi da ambaliyar ruwa a gidaje da garuruwa na kasashe daban-daban da halaka dabbobi a yankin Sahel abinda ke haifar da hasarori masu tarin yawa da ma hasarar rayuka a waɗansu lokaci. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. makonnin baya-bayan nan ne da suka gabata a majalisar dattawan najeriya da amince da wani kudurin doka bayan an yi wa kudurin karatu na uku kudurin zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a kasar kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma sanata abdullahi adamu daga jihar nasarawa wanda shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan ne ya gabatar da kudurin dokar A wata hira ta musamman da ya da wakilin ma Abuja Madina Dauda ya nazari akan dokar da irin rawar da gwamnati za ta taka wajen kafa gidauniyar da kuma yadda manoma za su samu tallafi daga gidauniyar. Kada na ja ku da nisa ga da yadda su ta kasance. Distinguished Senator Abdullahi Adamu akwai kudirin doka da ka kawo gaban majalisar dattawa kuma tuni har an riga an ma wannan kudirin doka karatu na uku. Ko za ka yi mana ƙarin haske akan abin da kudirin ya kunsa? mun yi nazari a matsayin na majalisa cewa abin da ke damun harkar inganta noma najeriya shine jahilci a ilimin zamani da kuma rashin kuɗi a hannun manoma ko za su iya sarrafawa a samu biyan bukata a daga gonakinsu to inda kuma suke samun an kuɗi na kamar ba suka ruwa da ake cajin su don mai hankali ba zai so ya je ne irin wannan kuɗin ba in ba rai ya zama dole ba ko kudin da kai tafi ya zama shi dole din to saboda haka maka dole ya samu wata kofa ta inda za a iya inganta harkan bincike irin na zamani na hanyoyin sanin menene ke damun ainihin ita noman kanta abin da ake shuka iri-iri me ke damun su misali me za a yi a inganta noman dawa me ya damu manomin dawa me ke sa in an shuka dawa ba a samu biyan bukata na nomi me yasa idan mutum ya shuka dawa a india misali ko a china abin zai samu zai liba na najeriya zai samu a fili daidai wajen misali in kana fili ka dada guda ne misali ka kai shi a china me zai sa manomin manomin da ya amfani kadada guda ya noma dawa a china zai fi wanda manomin da ke najeriya ya yi shuki a kadadan na guda dole a bambance a samar da to binciken kuma yi sai da kuɗi hakanan abubuwan da za a saya kayayyakin na na'urori wato irin zamani wanda za a saya wanda za a yi binciken da su sai da kuɗi ainihin waɗanda za su yi aikin kan sai da kuɗi shi manomin kanshi sai da kuɗi to in ba an samu kuɗi ta hanya mai sauƙi ba to ba duk manomin da bashi ruwan bashin ya fi bashin yawa sannan kuma ba za a bashi ma cikin lokaci ba suna zuwa ce bai biya ba a ce kwana biyu shi bashi a duniya don ga yaya tashi to shi ma gabin da ya kamata shi ne a samu hanya a samu kafa da za a samu gidauniya na kuɗi a samu kuɗi daga kafofi da daban-daban a samu kuɗin za a yi amfani da su wurin inganta harkar noma to an sha wannan magana shekara ba ɗaya ba ba goma ba ba ashirin ba a ba samu yi ba alhamdulillahi mun samu kofa mun yi amfani da dama da muka samu yanzu an yi doka wanda zai kafa wannan gidauniyar a najeriya an gama duk abin an yi eh, karatun farko an yi na biyu an yi na uku iyaka yanzu a samu dokan ne a kai wa shugaban kasa ya rataba hannunsa daga nan dole za a dauko ta kuma za a kafa wannan gidauniya noma. Distinguished akwai maganar kuɗi a wannan gidauniyar ta wace hanya za a rika samun kuɗaɗen? Akwai kafofi daban-daban kudin kusan kusan kusan bakwai wanda kowannen su akwai kuɗin da ake samu ko kama samu an kama an samu ta tara misali shuga don shiga shuga kasar nan akwai tara akwai wanda ke biya an samu wani kashi daga can za a samu nan za a fara wannan gidauniya akwai su shinkafa ko da kan shuga shinkafa amma akwai hanyar za a bi kuma a samu wasu kuɗi daga harkoki da ake na shinkafa da kudin ke shigan gwamnati za a samu wani kashi daga cikin wannan kuɗin zai shiga cikin wannan gidauniya bankunanmu za a samu wani kaso daga cikin abin da samun cikin riban su bayan sun cire rajin su za a samu wani kaso kuma zai shiga cikin wannan gidauniya su da akwai ajujuwa kusan bakwai yake kofofi ne daban-daban wanda yake in Allah yadda za samu abin za su samu daga wayannan kafofin wanda za su cikin gidauniya. Wannan gidauniya tun da majalisa ce ta yi wannan doka shin wace irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar? Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin sanata Abdullahi Adamu da kuma wakiliyar Abuja Madina Dauda. sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla a gaida baballe. Yanzu kuma ga sakon da kuka aiko mana ta hanyar imel. Bari mu faro sakonnin namu da wannan sako da ke cewa ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kai wa jihar shugaban kasa wato jihar katsina da ma sauran wasu jihohi inda suke sacewa da hallaka jami'ai hakan abin takaici ne da jimami kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin buhari ce wajen samar da ingantaccen tsaro sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa muna yi wa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf murnan nada shi a matsayin jagoran neman tallafi na yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da kungiyar ECOWAS ta yi. Allah ya bashi ikon samun gagarin da abacha Wannan sako ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Kiran da gwamna Masari na jihar Katsina ya yi ga al'umman jihar Katsina, inda gwamna Aminu Bello Masari ya ce kowa ya tashi ya kare kansa daga harin 'yan bindiga. Hakan ya yi daidai. Muna fatan Allah ya kawo muna karshen ayyukan ta'addanci a jihar Katsina da mu Najeriya baki ɗaya amin summa amin. Wannan sako ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ya ce allahu akbar yau kwanaki 23 kenan da sace dalibai da malaman makarantar islamiyya na malam salihu tanko da ke ta gina amma har yanzu ban ji gwamnatin kasar mu najeriya ta yi wani hubbasa ba na ceto su ina adara allah ya kubutar mana da su cikin salama don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba na cewa salam voa hausa gaba dai gaba dai rundunar sojojin kasar mu ta najeriya wallahi aikin ku na yin kyau allah ya kara muku basira da daukaka akan yan kungiyar boko haram amin summa amin sako daga fatima musa wada tare da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada barikin ladi jihar filatin najeriya sako mu na karshe ya fito daga shehu adamu rijau ya ce hakika al'ummar jihar neja mun yi murna bisa rundunar yaƙi da an bindiga da muka ga gwamnan jihar tamu alhaji abubakar sani bello ya kaddamar fatanmu shine allah ya sa mu gani a ƙasa da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu labarai a takaice cewa a ranar talatar nan ne koriya ta kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da kasar amurka bayan kwanaki da shugaba kim jong-un ya nuna alamar za a samu zama kim yo jong mai fada a ji kuma yar uwar shugaban koriya ta kudu ta ce cikin kalamanta amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar dan uwanta Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya taimaka mana wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya ku makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salam.